Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga birnin Washington DC da wannan hantsar ranar talata daya ga watan Janairun shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana ji mu ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da hantsi, Baba ya kuma kiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri damu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa direbobin motocin haya a Zimbabwe suna kokawa akan tare da gwamnati ta ɗora akan masu laifin take dokokin hanya. Muna kuma ɗauke da shirin a dawo lafiya da na shirya zan gabatar. sai dai ba za mu samu daman kawo muku sharhin jaridun jamhuriyar Nijar ba saboda mu samu daman daukan sakonni da kuka aiko muna kuma ku ci gajiyar shiga sabuwar shekara a don haka muna da tarin sakonnin ku da za mu kawo muku amma duk sai an gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karanta muhammad hafiz baballe shugaban amurka donald trump a jiya litinin ya amsa cewa ba dukkan katangar da yake so ya gina a kan iyakar amurka da mexico za a gina ba da ƙasa da duwatsu kamar yadda ya faɗa tun farko ba mu taɓa yin watsi da batun gina katanga kamar yadda kafafen yada labarai ke ikirari a cewar Trump a kafar Twitter yana mai nesanta kansa da furucin da shugaban ma'aikatan White House mai barin gado John Kelly ya yi wanda ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a ƙarshen mako da ya wuce inda ya ce tuni gwamnatin Trump ta yi watsi da batun gina katanga da ƙasa da duwatsu tun farkon kama aikin gwamnatin shekaru biyu da suka wuce. sai dai trump ya amince cewa wasu bangarorin za a gina katanga amma wasu kwararru da ake da ke aiki a kan iyakar sun bayar da shawara a gina katangar da ake iya ganin abin da ke faruwa a bangarorin biyu shawarar da ya ce ta yi masa ma'ana trump ya amsa Trump ya samu yabo daga mafi yawan magoya bayansa a yakin neman zaɓensa na shekarar 2016 da ya gudanar cikin nasara inda ya yi kira da a gina katanga mai tsawon kilomita 3,200 a tsakanin amurka da mexico wanda ya ce kasar mexico ce za ta biya kasar rasha ta kama wani ba amurke a birnin moscow a kan zargin leƙen asiri a cewar kafar labaran kasar jami'an hukumar tsaron tarayyar ta rasha fsb sun fitar da wata sanarwa a jiya litinin tana cewa tun ranar 28 ga watan Disamba aka kama wani ba Amurke mai suna Paul Whelan yayin da yake gudanar da wasu ayyukan leƙen asiri kuma an fara binciken wannan laifin. Ba su bayar da ƙarin bayani ba, to amma kamfanin dillancin labaran Rasha na TASS ya ce idan aka tabbatar da laifin akan Whelan zai fuskanci zaman gidan yari na shekaru ashirin. mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa jiya litinin cewa gwamnatin amurka tana sane da batun tsara ba da gwamnatin rasha ta yi ya ce wajibi ne ƙasar rasha a ƙarƙashin ƙudurin biyena ta ba da dama ofishin jakadancin amurka ya gana da shi yanzu haka muna neman dama mu gana da shi kuma muna jiran hukumomin rasha su amince ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba ta yi wani ƙarin bayani ba saboda abin da ta kira buƙatar sirri kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc a ranar lahadi da ta wuce ne mutane a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suka jefa ƙuri'unsu a wani zaben ƙasar da aka ɗauki dogon lokaci ana jira wanda ya janyo zargin rashin shirya zaben yadda ya kamata da zargin tafka magudi da kuma rashin ingancin na'urar zaɓe yayin da manyan 'yan takara biyu da suke kan gaba a fafatawar shugaban ƙasar suke nuna ƙwarin su na samun nasara masu suka na cewa wannan rudani da ake ciki wani tanadi ne da jam'iyya mai mulki ta yi domin ta ci gaba da riƙe mulki matsalolin suna da yawa yayin da miliyoyin mutane suka jefa ƙuri'unsu a ranar lahadi a babban zaben da aka yi ta jinkirta yinsa sama da shekaru biyu ko a cikin babban birnin ƙasar masu jefa ƙuri'a sun kasa ganin sunansu da aka kafe kayayyakin zaɓe sun zo a makare da kuma samun rashin aikin na'urar jefa ƙuri'a ko kuma masu jefa ƙuri'a su kasa amfani da ita. I came to sanction Mr. Kabila. I want to vote for change, but unfortunately... Na zo gayyatar Mr. Kabila, na so na yi zaɓe domin a samu canji, amma ban samu na jefa ƙuri'a ba saboda ba a yi zaɓe ba, babu na'urar zaɓe, babu komai, kawai sai mutane masu mutane ma sun kasa ganin sunansu a jerin waɗanda aka kafe. a wasu gundumomi guda uku da ake la'akari a nan 'yan adawa suka fi ƙarfi sosai gwamnati ta soke sama da ƙuri'un mutane miliyan ɗaya inda suke zargin tashe-tashen hankula da kuma bular cutar ebola duk da haka ɗan takarar shugaban ƙasa na ɓangaren 'yan adawa martin fayulu ana sa ran zai kayar da ɗan takarar jam'iyya mai mulki emmanuel ramanazi a wani jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a 'yan kwanakin nan. Bayan kwana ɗaya da sake zaɓenta, Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta yi watsi da zargin da 'yan adawa suka yi na an tafka magudi. Yayin da take magana da manema labarai da kuma masu saka ido a harkokin zaɓe a gidan gwamnati da ke daka a jiya Litinin. Hasina ta ki amsa tambayoyi akan ko an yi zaɓe na gaskiya. Ta ce 'yan adawa ba su da shugabanci kuma ba su yi yaƙin neman zaɓe yadda ya kamata ba. hasina ta ce zaben an gudanar da shi babu magudi kuma mutane sun zaɓi abin da suke so sannan ta ki amincewa da zargin da ake wa wasu ma'aikatan jam'iyyarta da yin barazana da 'yan adawa shugaban zaben ƙasar km nurul huda ya ce ba zai sake gudanar da wani sabon zaɓe ba kamar yadda 'yan adawa suka bukata ya ƙara da cewa ba su samu wasu rahotanni da yawa ba na magudi. sakataren tsaron amurka mai barin gado jim mattis ya ba da shawara ta ƙarshe ga dakarun amurka da ma'aikata fararen hula da suke aiki da ma'aikatar tsaron ta pentagon da su ci gaba da biyayya ga manufofin ƙasar da kuma marawa ƙawayen amurka ɗin baya matis ya rubuta a cikin jawabinsa na bankwana da ya yi a hukumance a jiya litinin wanda shine ranarsa ta ƙarshe a matsayin sakataren tsaron amurka ya ce shugabannin ma'aikatar tsaron fararen hula da sojoji za su kasance a cikin hannu mai kyau inda da kwaru, ina da kwarin gwiwar cewa dukkanku za ku ci gaba da aiki ba tare da damuwa ba saboda rantsuwar da muka ɗauka na kara kundin tsarin mulki da kuma rayuwarmu ya ci gaba da cewa don haka ku ci gaba da biyayya da manufofin ƙasarmu da riƙe su sosai tare da haɗa kai da ƙawayenmu kan makiya. Wasiƙar Matis ta zo ne a jiya Litinin yayin da ya shirya rabuwa da aikinsa wanda mataimakinsa Pat Sanahan zai zama mai rikon sakataren tsaro a yau dinnan ɗaya ga watan Janairu. Ba kamar yadda Matis ya shiga ma'aikatar tsaron a matsayin babban sojan ruwa wanda ya yi aiki a Afghanistan ba, shi kwashanin ba shi da wani kwarewa a harkar soja. labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen wasu da muryar amurka a birnin washington dc masu amfani da ababen hawa a zimbabwe sun shiga sabuwar shekara da la'antar gwamnatin kasar akan karban tara na makudan kuɗi a hannunsu akan waɗanda suka take dokokin hanya a wani yunkuri da gwamnati wadda take fama da matsalolin kuɗi wadda kuma take neman ta tara wa kanta kuɗi domin gudanar da wasu ayyuka kana kuma ta rage yawan hatsira akan hanyoyin ƙasar ga fasarar rahoton wakilin muryar amurka columbus hunga daga birnin wato ƙasar zimbabwe kenan wadda na fassara na karanta yau ranar ɗaya ga watan janairu shekarar 2019 duk wani mai amfani da abun hawa da ya take doka zai biya dalar amurka 700 a kan laifuka kamar yawan gudu da shan barasa da tuki da daukar kaya fiye da kima ko kuma tuki ba tare da lasin ba a da kuwa tare da ake karba akan waɗannan laifuka mai wuce dala 30 ba gwamnatin shugaba imasi manangagwa ta ce baicin kudin da za ta tara a wannan matakin za ta kuma rage mace-mace da ake samu a kan hanyoyi amma shi kuwa stanford chigwedere direban motar haya ce ya ce bai ra'ayi da wannan doka ba saboda ya ce mutuwar kan hanyoyi a zimbabwe ba tukin motoci kadai ke haddasa su ba. Maro zimbabwe ya, a ba a ofishi rumende yedu iripo yoyo kai yace yanzu hanyoyi a zimbabwe ba su da amfani suna son su karɓe mu tara ne kawai muna biyan haraji amma ba su komai da shi yanzu suna karɓan tara mai yawan gaske har ɗari bakwai ina waɗannan kuɗaɗe za su shiga ya ce dora muka ne suka lalata hanyoyin mu muna ba su kuɗaɗe masu yawan gaske ya ce ba mu ke kawo mutuwa ko hatsari a kan hanyoyi ba 'yan sanda ne da suke bin masu motoci da gudu su ne ke kawo hatsari a kan hanyoyi waɗanda suka lalace masu sukan lamiri dai suna ganin wannan matakin mara bullewa zai tatse kudade kuma ya kara dore ɗawainiya a kan 'yan ƙasar. Clever Mundu shi ya yi ra'ayi da wannan kuɗin tara da gwamnati ta fito da shi akan masu laifin take dokokin hanya. I think maybe the responsible authority got views maybe they want to ensure that the roads are going to be uh, Ya ce ina ganin kowace gwamnati ta san abin da take ciki kuma tana da manufarta saboda kila wannan gwamnati tana son hanyoyi su kasance cikin lafiya kuma kila suna ganin wannan matakin zai sa ta cimma gaci don haka mu ba su ɗan lokaci. A cewar hukumar kiyaye hatsira ta Zimbabwe, abubuwa da suka fi haddasa hatsira a ƙasar sun haɗa ne da yawan gudu da kuma rashin ɗa'a ga dokokin hanya. Obiyo Cinyere, shugaban hukumar ta gwamnati, ya ce tara kaɗai ba za ta biya bukata ba. It's not only the fines when you look at road safety. other instruments we can actually use. Yes. Ya ce ba tare kaɗai ce mafita ba akan batun kiyaye hatsira. Akwai abubuwa da dama da za a iya amfani da su kamar wayar da masu amfani da hanya da kuma duban lafiyar mota. Gaskiya mun san akan yi kuskure a lokacin da ake tuki amma kuma kada a kashe bayan Allah. Ya ce ya kamata hanyoyi su kasance cikin inganci kuma a samu kai komo lafiya. Kananan hanyoyi na cikin abubuwa da ake magana a kai, saboda hakan dai yakan sa wasu motoci su fita daga hanyar su su je su fada cikin hatsari. gwamnati dai ta ce tana iya kokarinta ta gina manyan hanyoyi masu hannaye hudu yayin da hanyoyin na yanzu suka zama masu hadarin gaske bayan shekara da shekaru da aka yi watsi da su fasarar rahoton columbus hinga kenan daga kasar zimbabwe kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar da ke bisa inji. ba bai bari na ji daɗi ba uban nasa yaron zamani bai damu da shi ba bai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana when you Ka duba ni ba tana da bayan ma baka goya ni ba kai ka zama dokta ga gida ga infinity kana nufin cewa da za ka yi security na tambayan ka o oh, baba na tambaya hey eh. na tambayan ka tambayanka oh, wayo na tambaya hey hey hey hey ho ubana da ya haife ni kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana madalla a gaida abdul nasir ko kuma naza yarin zamani da fatan an shakata a daidai wannan ranar da ake bukin shiga sabuwar shekara na 2019 yanzu kuma wato lokaci ne da za mu kawo muku shiri na gaba amma kada ku sha'afa kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe biyu ne da minti kusan goma sha bakwai na dare a nan washington ga dai shirin namu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na muku barka da shiga sabuwar shekarar 2019 tare da fatar za mu kasance a cikin wannan sabuwar shekara ba tare da samun haɗari ba kuma Allah ya tabbatar mu da haka amin summa amin. hukumomin kiyaye hatsira a kasashenmu sun yi gargaɗi a cikin wannan lokaci na kiyaye dokoki da bin ka'idodin hanya domin kauce wa hatsari. Sako hukumar Federal Road Safety ta Najeriya na sabuwar shekara musamman ma a wannan lokaci da kasar take shirin gudanar da babban zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa sanarwar na cewa a ci gaba da kokari da ma'aikatan hukumar kiyaye hatsira ta najeriya wato federal road safety ke yi domin tabbatar da kai kaumin ababen hawa a lokacin bikin shiga sabuwar shekara shugaban hukumar dr bomboye oyeyemi ya yi kira ga ma'aikatansa su sa ido akan harkokin jama'a a wannan lokacin na bukin sabuwar shekara su tabbatar da an samu kai komo ababen hawa lamun lafiya a wata sanarwa da jami'i mai kula da wayar da al'umma na hukumar kiyaye da bc kazim ya fitar a jiya litinin sanarwar na cewa shugaban hukumar dr oyeyemi ya tabbatar a cikin sakonsa na shiga sabon shekara cewa an samu ingantuwar al'amura a kan hanyoyin kasar a lokacin bikin kirsimeti yana mai cewa mu haɗa hannu wuri ɗaya mu ci gaba da kiyaye dokoki da bin ka'idodin hanya kuma ya ce ma'aikatarsa su sa ido sosai akan kiyaye hanyoyin namu ya kada bayyana farin cikinsa ga ma'aikatan hukumarsa a kan yadda suke kula da matafiya a kan hanyoyin kasar kuma suna ba su shawarwari kan kiyaye dokoki da bin ka'idojin hanya a lokacin da suke dawowa daga garuruwa da ƙauyuka da suka je bikin kirsimeti da ma na shiga sabuwar shekara kuma ya ce dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin kiyaye hanyoyin ƙasarmu kuma a kare samun daidaituwar al'amura ya ce mun cimma wani matsayi wurin kula da harkokin ababen hawa a lokacin bukukuwar sallar Kirismeti, kuma ya ce ya kamata a ci gaba da rike wannan matsayin shugaban hukumar ya kara da cewa za a samu yawan matafiya saboda masu bukin shiga sabuwar shekara da kuma harkokin siyasa na shiga babban zaben kasar wanda za a yi a wannan shekarar 2019 don haka ma'aikatan hukumar federal road safety za su zuba ido sosai a kan ganin cewa kowa ya biya wa dokokin hanya da kuma gujewa ayyukan da za su iya haddasa hatsira a cikin wannan lokaci a don haka ya yi kira ga jama'a da su baiwa hukumar haɗin kai domin tabbatar da ganin an yi matukar rage hatsira a najeriya kana najeriya ta cimma muradun majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2011 zuwa 2020 na kawar da hatsiran ababen hawa a duniya ya ce yayin da muke tabbatar da kokari da hukumar mu ke yi na aiwatar da babban aikinta na ganin cewa an kiyaye hatsira a najeriya oyeyemi ya yi wa baki ɗaya 'yan najeriya barka da sabuwar shekara Ko shakka babu wannan shiri na adawo lafiya zai fito da wasu shirye-shirye wanda za su taimaka wurin wayar da al'umma domin ganin cewa kowa ya bada gudunmuwansa akan kiyaye hatsira a kasashenmu. Musamman ma a wannan lokaci da kasar Najeriya take shirin babban zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa wanda za a gudanar da zirga-zirgar ababen hawa da dama. yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake cewa barkanmu da sabuwar shekara allah ya kai mu na baɗin baɗaɗa a huta lafiya kuma a dawo lafiya. da la yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni Dauka bar muna akan na'ura. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana gamba da Fatoskun daga tsohuwar kasuwa garin Fatoskun. Ina so na fara godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan sabuwar shekara ta turawa ta miladiya ta 2019 tara ɗaya eh, eh, ga wata amma mu a addinance yau muna cikin mutane hudu a addinin musulunci da fatan allah ubangiji ya sa mun shigi wannan sabon shekara ta turawa ta miladiya a cikin sa'a waɗannan zaɓuɓɓuka da suke gaban mu Allah ubangiji ya sa mu sa a cikin sa'a Allah ya kawo mana karshen kusantuni da bala'i da masifu da muka ta gani a waɗannan shekarun baya da suka wuce mana Allah ubangiji ya sa waɗanda duk mutanen kirki ne masu tausayin talakawa Allah ya ba su zaɓuɓɓukan da suka fito Assalamu alaikum sashen Hausa biyo Amerika sunana Kasim Ali sardaunin matasa a tsada a jihar Sokoto, Najeriya. Ina sayan wani da wannan dama a madadina da lokacin jama'ara shira a tsada da kewaye muna isar da sabon mu da iyalai da masarautar mai martaba sarkin musulmi gwamnatin jihar Sokoto da lokacin 'yan najeriya da gwamnatin tarayya dangane da babban rashin da muka na tsohon shugaban kasa alai shehu usman aliyu shagari turajin sokoto wanda allah ya wa rasuwa to muna roƙon allah ya gafarta mishi da bai talansa da 'yan uwa hakuri gaskiya an yi babban rashi sosai ba yalan shi kaɗai ba dukkaninmu da ma najeriya ba baki ɗaya. Salamu alaikum. Sunan Muhammad Zalanga na kwallon ɗaya ga yawan Najeriya. Muna yi wa maƙotanmu kiristoci murnar shiga sabuwar shekara. Ubangiji Allah isa alkhairin da yake ciki mu sami shi. Shirin da ke ciki kuma Ubangiji Allah ya kare mu. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar baki da na gode. Muhammadu Zalanga na kwallon ɗaya ga Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Madar Amurka. mai magana da Bazika mai laida Zalalo a jihar Bauchi. Ina miƙa wa dukkan jama'an Najeriya murnar sabuwar shekara a wannan rana ta ɗaya ga wata alif ɗari alif dubu biyu da goma sha tara. Don Allah suna da tsanta Allah. Wadatar da mu a wannan shekara ta biladiya. Kuma duk wata nasifa Allah ka kare mana ita a wannan shekara. kuma wani Allah kawo mana alkhairin cikin wannan wannan zaɓe da za a yi na dubu biyu da goma sha tara a Najeriya wani Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ka zafar mana shugabanni na gari masu jin tausayin talakawa. Salamu alaikum mai magana yake da zai kalli da gwalwata. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana shi kurbaban rediyo matankari a jihar Kirin Najeriya. wani amurka yau ina so in bayyana ra'ayina dangane da abubuwan da ke faruwa a sata najeriya ya allah jama'ar zamfara da ba da allah lafiya ka wasu zama lafiya wayannan matsaloli na su allah ka su allah sauƙin su saboda annabi mu annabi rama yake cewa la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mana dan uwan mutum ba zai taɓa kasancewa mai imani ba sai ya so mu kansa abin da ke so ma kansa dan uwansa saboda ka ɗan mutanen ba baga da zamfara waɗannan abubuwan da ke faru a kasashen kuɗi. Allah ya saukin su Allah ya saukin su na kuma sauran ku ko shi tukur baban rediyo matankari a jarkabin Najeriya biyo ku ta na gode wasu to madalla sai a ci gaba da aiko mana sako da yadda Allah mu kuma za mu rika kawo muku yanzu lokaci ne da za mu kawo labarai amma wannan karo a takaice. shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya amsa cewa ba dukkan katangar da yake so ya gina a kan iyakar Amurka da Mexico za a gina ba da ƙasa da duwatsu ba kamar yadda ya faɗa tun farko. Ba mu taɓa yin watsi da batun gina katangar kamar yadda kafafen yaɗa labarai ke ikirari ba. Ƙasar Rasha ta kama wani ba a birnin Moscow akan zargin leƙen asiri. a cewar kafar labaran kasar jami'an hukumar tsaron tarayyar ta rasha fsb sun fitar da wata sanarwa a jiya litinin tana cewa tun ranar 28 ga watan disamba aka kama wani ba amurke mai suna paul whelan yayin da yake gudanar da wasu ayyukan leƙen asiri kuma an fara binciken wannan laifi. A ranar Lahadi da ta wuce ne mutanen jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo suka jefa ƙuri'unsu a wani zaben ƙasar da aka ɗauki dogon lokaci ana jira, wanda ya janyo zargin rashin shirya zaben yadda ya kamata da zargin tafka magudi da kuma rashin ingancin na'urar zaɓe yayin da manyan 'yan takara guda biyu da suke kan gaba a fafatawar shugaban ƙasar suka nuna ƙwarin gwiwarsu na samun nasara. masu suka na cewa wannan rudani da ake ciki wani tanadi ne da jam'iyya mai mulki ta yi domin ta ci gaba da rike mulki to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsi sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu za su shigo muku da sauran shirye-shiryen sashen wasan muryar amurka yanzu a madadin kowa da kowa a nan ma'aikatan wato ko kuma muryar amurka kenan musamman ma muhammad hafiz baballe da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma solomon abu wanda shine shirya kuma ya bada umarni da injiniyan mu na wannan hantsi john ellison nake cewa a huta lafiya kuma har yau muna baku barka da shiga sabuwar shekara salamu alaikum